wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saurah bin musa bin dhahak a tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana dan shekara 70 daidai muna cikin abuwa zuhud ko kitabu zuhud babban babi ko ƙaramin littafi na 34 a jerin ƙananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi na sunan turmidi ko jami'ar turmidi ko aljami'ar kabir sunan turmidi karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 53 hadishi mai lamba 2391 yau da izinin Allah za mu tashi farkon babi na hamsin da hudu hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da casa'in da biyu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya samu dace. imamu tirmidhi Allah ji kansa ce babu ma a fi i'lamil hub wa huwal babu rabi wal hamsun babi na hudu abin da ya zo cikin sanar da soyayya idan mutum yana son wani to isanar da shi ina son sa hadis rakam alfan salasumi'atin sintan wa tis'un hadisi mai lamba 2392 قال حدثنا بندار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث da sanadi المقدام al معدي كرب Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Iza ba hadukum akhahu falyu'limhu iyahu, in ɗayanku ya so ɗan uwansa to ya sanar da shi cewa ina sansa." An gane ku. وفي الباب عن أبي ذر وأنس وأن باب akwai حديث إيرن وأن دقى أبي da kuma anas. hadisul miqdami hadisun hasanun sahihun gari wannan hadisi na mi'dam dan ma'adi karib a miqdam dan ma'adi karib hadisi ne kyakkyawa ingantacce amma bako ne wal yukna abakarima karima shi al dan ma'adi karib ana yi masa alkunya da aba to mun ji sabon sahabi shine al miqdam dan ma'adi karib sunansa al-mikdam mahaifinsa ma'adi karib dan amr dan yazid an gane ku eh, eh, shi mutumin kinda ne an gane ku eh, wato kindi ne alkunyarsa abu karima wasu ce abu ya halkindi ya koma sham da zama ya zauna a hims wasu suna cewa da shi al-miqdad da haka in kaga al-miqdad bin ma'adi karib shi ake nufi an gane ko ba shi da wata shuhura ya mutu hijira na da shekara 87 ko 88 wasu malamai sun ce shekara 83 sahabi ne shahararri a cikin sahabban annabi صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا عتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سليمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث زوى يزيد بن نعامة الضبي ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Iza har rajulun rajula falyas'alhu an ismihi in mutum ya yan uwantaka da wani mutum to ya tambaye shi game da sunansa wasmi abihi da sunan mahaifinsa wa mimman huwa kuma daga wata ƙabila yake fa innahu awsalu lil mawadda wannan ya fi sadar da zumunta da soyayya in ka san status matsayi da daraja wanda kake yin mu'amala da shi ka san asalinsa wannan zai sa ka daɗa rike shi da kyau haza hadisin garib wannan hadisi ne bako la na'rifu illa min hadha alwajh ba mu san shi ba sai ta wannan fuska na na'rifu yazid bin na'amata sama'an min annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san yazid dan na'ama ya ji hadisi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yurwa an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadha ana ruwaito kwatankwacin wannan daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wala yasahu isnaduhu sai dai isnadin sa bai inganta ba Yazid dan Na'ama al-Dabbi kunyasa Abu Maudud al-Basri wasu ce sunansa Yazid dan Amir suna cewa Yazid dan Amir sabasa Dabbi ne Basri ne ba shi da wata shuhura kuma eh, malamai sun yi saɓani a kan shin sahabi ne ko ba sahabi ba ne amma dai ibn hajar a cikin takribu tabib ya ce makbul ne mutumin kirke ne walam ya subut anna lahu suhba kuma bai tabbata cewa shi sahabi ba ne an gane ku albabu والأربعون والخمسون بابنا خمسين دبير باب ما جاء في كراهية المدحة والمداحين babi abin da ya zo na ƙyamar yabo da kuma masu yabo. Hadis Ram Alfan Sarasunatin Salasun Hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da casa'in da uku. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء وأن حديث دزندي زوا فجعل المقداد يحثو في وجهه التراب دسندي زوا المقداد الله يقارى مسيده cewa wani mutum wato abu ma'amar wani mutum ya miƙe ina yaban wani sarki daga cikin sarakuna sai al-mikdad ya ringa ɗiban ƙasa ina watsa masa a fuskarsa wa ƙala sai ya ce kuma ya ce amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an fi wujuhi al-maddahin turab manzo sallallahu ya umarce mu mu watsa ƙasa a fuskar masu yabo irin wannan wadanda suke yabon mutane irin haka na wato umarnin annabi kenan an gane ko mun ji suna sabon suna yau ma ko al bin al-aswad al-kindi wancan al bin ma'adi karib shine akan ce da shi al an gane ko amma an kaga al-miqdad bin ah, bin al-aswad to shi kuma wannan daban yake al-miqdad bin amr bin sa'laba bin malik bin rabi'a bin sumama bin al-aswad al-kindi an gane ku nasabar sa quda'i ne kindi ne bahrani ne zuhuri ne kuma madani ne babbar shahararsa al-miqdad bin al-aswad ya rasu hijira na da shekara 33 da ainihin ta zala su sallam kuma sahabi ne mashhuri a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku to dai ainihin wato ba shi ne wancan abin nan da muke faɗa ba ba shi ne wancan sahabi al mikdad ko al-miqdam bin ma'adi karb da muke faɗa ba an gane ku shi daban wannan daban shi al mikdad ko al an yi saɓani ne a wajen sunansa shin sunansa mikdam bin ma'adi karb ko al mikdad bin ma'adi karib an gane ku idan ka samu wannan to shi ne wanda ainihin aka yi saɓani a kansa amma idan ba wannan ba to eh, shi wannan al daban ne an gane ku shi al daban ne al din annawas shi daban wannan kuma sabani da aka yi na sunansa shi isa ainihin isami ko aka sami eh, abin nan cewa shi ake nufi ko ba shi ake nufi ba an fahimta wallahu alam to dai malamai sun ƙari juna sani akan wannan suna na al da al mikdam ana cewa da shi al mikdam dan ma'adi karib kuma kusan a cikin sahabbai shi kadai ne mai wannan suna al mikdam an gane ku shi kadai ne mai wannan suna al mikdam hakanan shi ma al-miqdad bin amr shi ma haka haka ne bin al-aswad shi ma shi kadai ne da wannan suna a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fil ana hurairah a wannan babun akwai hadisi irin wannan daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda hada hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن المقداد كما حقيقة زائدة يا رويتا دقى يزيد دان أبي زياد دقى مجاهد دقى عبد الله دان عباس دقى المقداد دان نواس وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح Mahadisin hadisin mujahid daga abi ma'amar ya fi inganci wa abu ma'amar nismuhu abdullahi bin sakhbara shi wannan abu ma'amar sunansa abdullahi dan sakhbara wal miqdad bin al-aswad bin amr al-kindi wa yukna aba shi al-miqdad bin al shine al-miqdad dan amr al-kindi ana masa alkunya da ainihin abu ma'bad nusiba illa al-aswad bin abd yaghus lanahu kana qad tabannahu wa huwa sagir abinda yasa ake cewa da shi miqdad dan al-aswad dan yaghus aka jingina shi zuwa gare shi saboda yayi masa tabanni lokacin yana karami wato adaptation hankaka mai da dan wani naka to shi sake cewa da shi al-miqdad dan al-aswad amma sunansa sunan mahaifinsa amr sunan mahaifinsa amr da haka sunansa al-miqdad bin amr al-kindi an gane ku hadis ragama alfan 394 hadisi mai lamba 2394 قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم الخياط عن الحسن عن أبي هريرة قال أبو هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحصو في أفواه المداحين التراب manzo Allah su ya umarce mu mu watsa ƙasa a bakunan masu yaban mutane waɗanda suke musu bambadanci da tashi a ta yaban mutum kaza kaza haza hadisun mu min hadisi abi huraira wannan hadisi ne bako daga hadisin abi huraira an gane ku amma hadisin hadisi ne sahihi an fahimta to shin ana nufin a ɗaya ƙasar a watsa a bakin mutum eh haka kamar inda muka ga al-miqdad yayi an gane ko mun ga al baghdad ya ɗebi ƙasar ya watsa a bakin ainihin wanda iya bi wannan sarki saboda haka eh, inda dama sai a ɗiba in ba haka ba sai ka gwasale mutum an gane ka gwasale shi idan ya abin nan sai ka gwasale shi cewa eh, ya yi ba daidai ba باب ما جاء في صحبة المؤمن وهو الباب السادس والخمسون بابي نهم سند شدة أبن ليزو نا أبو تكا دا زمن تكيوا دا مؤمني حديث رقم الفان ثلاثمائة خمس وتسعون حديثي ميلمبا دبو بيدا دريوكو دا تسعين دبيا قال حدثنا سيد بن نصر قال أخبرنا البن قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخضري قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سند قدابي ياتك إيزوى أبي سعيد الخضري يتي أجمع الله صلى الله عليه وسلم la tusahib illa mu'mina kar kai abota sai da mu'mini wala yakulta aw ya'kul ta'amaka illa taqi kuma kar ka bar kowa ya ci abincin ka sai mai tsoron Allah wanda in ya ci zai je yi da'a ga Allah haza hadisin hasan wannan hadisi ne kyakkyawa inna ma na'rifuhu min hadha wajh ta wannan fuskar kawai muka san shi an gane ko to wannan dai ina nuna mana musulunci kullum ina nuna ayi abokantaka da mutumin da yake mutumin kirki kuma idan an tashi ci da abinci a ciyar da mai takawa wanda bayan ya ci abincin zai je ya da'a ga Allah subhanahu wata'ala albabu sabi'u wal khamsun babu ma ja'a fi sabri ala al bala babi na hamsin da bakwai abin da ya zo cikin haƙuri akan bala'i wani bala'i ya samu mutum to ya yi haƙuri bayan wuya sai daɗi bayan tsanani akwai sauƙi insha Allah hadis rakam alfan salasumi hadis mai lamba dubu biyu da ɗari uku da casa'in da shida qala haddathana qutayba qala haddathana al-layth an yazid abi habib an sa'id bin sinan a anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da sanadi zuwa anas ya ce manzala sallallahu alaihi yace idza arada allahu bi abdihi al in allah ya nufin al da bawansa ajjala lahu al ta fi duniya sai gaggauta masa uquba a duniya wai za a Allah bi 'abdihi sharra in Allah yi nufin sharri da bawansa amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafi bihi ya al-qiyamah sai kale shi gaburan kama shi da zunubansa a nan duniya har ije itarar da shi cikakke ya samu Allah da shi cikakke ran kiyama wa bi hadha hannun isnad 'an an-nabi da wannan isnadin na kutaiba wanda ya take zuwa Anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna izamal jaza'i ma izamil bala lalle girman sakamako na da girman na da alaka tare da girman bala'i wato eh, ladan da mutum zai samu idan musiba ta same shi ya danganta da irin girman musibar wa inna za idza habba qauman ibtalahum kuma Allah in ya so mutane ina jarraba su faman radiya falahu ridha wanda Allah ya jarrabe shi da wani bala'i sai ya yarda i karba ya hakuri i jingina yarda da abin daga Allah to ina da yarda daga Allah man sakhida falahu sakhab wanda ya fishi to shi ma Allah sai ya fishi da shi ai ba a yin fishi da yin Allah hadha hadithun hasanun garibun min hadha alwajh wannan hadisi ne kyakkyawa bako daga wannan fuska an gane ku wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa Mm. ingantacce an gane ku hadisi ne kyakkyawa eh, wancan da ya gabata hadisi ne kyakkyawa ingantacce wannan kuma hadisi ne kyakkyawa eh, da ya ce waman sakhita falahu sakhab hadis rakam alfan 397 hadisi mai lamba da gobe da 397 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول قالت عائشة hadisin حديث بسندي zuwa na na'isha Allah ya ƙara mata yadda ta ce ma ra'aitul waje ala ahadin ashadda minhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganin wani da yake rashin rashin lafiya rashin lafiyar ya tsanani a kansa kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wato abin nan din ya yi rashin lafiyar ya yi masa tsanani matuƙa gaya an gane ku shi wannan abu wa'il ba sahabi ba ne sunansa shakek ɗan salama abu wa'il ita ce alkunyarsa al'asadi alkufi Shi ne ainihin eh, nisbar shi an gane ba shi da wata shahura ya mutu zamanin hajjaj shekara ta tamanin biyu bayan hijira wasu malaman sun ce zamanin halifancin umar dan abdulaziz eh, siƙa ne amma muhadrim ne ya rici zamanin annabta amma ba su haɗu da annabi ba sallallahu alaihi wasallam an gane ku قال حدثنا قتيبة وهو الحديث رقم 2398 قال حدثنا عماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال وأن حديث لسنة سعد Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Ƙultu ya Rasulallah, na ce, Ya ma'aikin Allah, ayyun nasi a shaddu bala'a waɗanda mutane Allah ya fi tsananta wa jarrabawa, qala al anbiya manzo ce annabawa thumma amsalu fal amsal sannan wadanda suke tafarki irin nasu sai wanda suke kwatan kwacin su fayubtal ar-rajul ala hasabi dinihi akan jarrabi ba mutum gwargwadon addininsa da imaninsa fa in kana dinuhu sulban in addininsa imaninsa yana da karfi ƙarfi da bala'u to sai bala'insa ya tsanani wa in kana fi dinihi riqqa idan akwai rauni taushi a cikin addininsa imaninsa ba shi da ƙarfi can butuliya ala hasabi dinihi sai a jarrabe shi a gwargwadon addininsa fama ibrahu bala'u bil abdi hatta ya turkahu yamshi ala al-ardi ma alayhi khati'a bala'i ba zai gushe ba ina tare da mutum mumini har sai ya bar shi baya ina tafiya a ban ƙasa ba tare da wani kuskure ko wani zunubi ba koyaushe Allah subhanahu wa ta'ala zai ringa kankare masa zunubansa haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa fil babi an abi huraira wa ukhti hudhaifa bin al-yaman a wannan babin akwai hadisi daga abi huraira da yar uwar hudhaifa dan al-yaman annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an tambaye shi ayyun nasi ashaddu bala'a wa aka fi tsananta wa bala'i jarrabawa cikin mutane qala al-anbiya annabi ce annabawa thumma al-amsalu fal amsal sannan waɗanda suke kan tafarki irin nasu sai masu kamanceceniya da su da aka mumini baya zama babu jarrabawa za a jarraba shi a cikin eh, dukiyarsa za a jarraba shi a cikin iyalansa za a jarraba shi a cikin imaninsa za a jarraba shi a lafiyarsa a jarraba shi a gangar jikinsa jarrabawa iri-iri a jarrabe shi ta nan a jarrabe shi ta can a ga ya zai yi zai yi haƙuri ko kuwa zai yi fushi to in ya yi haƙuri allah subhanahu ta'ala ya ba shi lada in ya yi yaƙi to shi kenan to sannan shi ita jarraba tana zuwa gwargwadon imani eh, gwargwadon imani kar mutum ya ga an bashi lafiya ba rashin lafiya ga wadata ga fada aji ga dama komai zanzan ya dauka cewa a'a wannan abin nan ne ana nuna akwai rauni a cikin imaninsa da haka sa'id ibn musayyib Allah ya kara masa rahma shi idan yayi ni ma bai ji wata damuwa ko rashin lafiya ko talauci ko na ba sai ya ji ai ce anya koyo suna zaman lafiya da Allah a ce ka yi ni zambir Allah bai kula ka ba shi a fahimtar sa Allah ina kula ka ne a lokacin da ka tuna da shi da rashin lafiya ta same ka to za ka tuna ga Allah bakin cikin ya dame ka duk wani abu irin wannan ya same ka za ka tuna da Allah to sai ke ga wannan shi ne lokacin da Allah ina yi da kai hadis rakam alfan salasumiyatin tisun wa tisun قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو ana أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث سندي زو أبي هريرة الله يقارى ما سيدا yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya al-bala'u bil mu'mini wal fi nafsihi wa waladihi wa mali bala'i jarrabawa ba za ta gushe da mumini namiji da mumini mace suna samun su ba fi nafsihi a karan kansa wa waladihi da 'ya'yansa wa malihi da dukiyarsa hatta yalkallah har sai ya haɗu da Allah wa ma'alihi khati'a babu wani kuskure ko zunubi wanda za a ce ya tsaya da shi a gaban Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa azaba a kansa an gane ko to saboda haka ainihin idan mutum ya ga jarabarsa ta yi yawa a jarabe shi yau ba lafiya gobe damuwa jibi bakin ciki dama shekarun jiya ya rayu ainihin yana jin haka gargar haka jiya ya rayu dai gashi nan baya bowa fallasa iwaye gari ya yi asara a dukiya iwaye gari ya yi asara abin nan a iyalai ya rasa wani an masa mutuwa an yi kaza duk waɗannan abun kar ya ɗauka Allah kinsa yake a Allah yana nufinsa da alkhairi ne Allah yana nufinsa da alkhairi jiya wani yake bani labari yace a cikin sati biyu mako biyu na sallah din nan da gabanin sallah zuwa zan eh, da yake bani labari yace a cikin makonni biyu jiya sha takwas ga watan abin nan kenan daga ranar hudu ga wannan wata zuwa ranar sha takwas da yake bani labari sati biyu kenan a cikin mako biyu ya ce abin da ya rasa gagga a jikinsa mutum goma sha takwas tsakanin 'ya'ya da jikoki da sirikai da iyaye da 'yan uwa mutum goma sha takwas ce eh, Allah yana son ka ya jarrabe ka Allah ce Allah ya saka ci wannan jarrabawa idan imanin mutum ya karfi to haka Allah zai jarrabe shi zaka sai jarrabe shi eh, da rashi jarrabe shi da rashin lafiya jarrabe shi da rasuwar iyalai da dangi asara a cikin dukiya asara to duk waɗannan Allah ina yi hikimar da take ciki ibarka ranar kiyama ka tsaya gabansa babu kowanne irin zunubi a tare da kai tun gabanin ka zo ya riga ya wanke ka ya yi maka skola ta hausawa ya yi ma skola ya wanke ka fiyas eh baka da kowace irin matsala baka da kowace irin matsala to shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da kai to da haka ainihin eh, magabata da suka fahimci ce mecece rayuwa su suna gode wa Allah har a cikin yanayi na damuwa har a cikin yanayi na bakin ciki har a cikin yanayi na tashin hankali sai su gode masa to yanzu wata bid'a ta zo alhamdulillahi allazi la yuhmadu ala makruhin siwa wai godiya ta tabbata ga Allah da ba a godewa wani akan abin da yake abin ki wanda in ba shi ba a kun fado waɗannan ba ba abin nan ba ba sunna ba koyarwar annabi ba kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce ka tsaya a inda aka tsayar da kai eh ka tsaya a inda aka tsayar da kai babu wani zancen allazi la yuhmadu ala makruhin shiwa a a a ku kyale abin da aka faɗa ku faɗa in musiba ta same ka alhamdulillahi ala kulli hal in ka ji daɗi alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat mm, to wannan ita ce koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah da haka mutane su saba su koyi tsayawa a inda aka tsayar da su in sun tsaya inda ka tsayar da su to za su huta idan ba su yi haka ba to za su samu matsala Allah kuma ya tsare mu yi mana jagora to sai mu kwana ne insha Allah Allah kai mu ko ma dora daga ne muka tsaya abin da faɗa yanzu daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na yake ba mu ikon aiki wani santa kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad